بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة المنافقون أن سوكر دائتا أمدينة daga manufofin surar bayanin hakikanin munafukai da tsoratarwa daga gare قليسو Tafsiri إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يا كيوانا منزو idan munafukai waɗanda suke bayyana musulunci su ɓoye kafirci suka halarci majalisinka suka ce da kai mun shaida tabbas kai manzon Allah ne Allah ya sani tabbas kai manzonsa ne kuma Allah ya shaida munafukai ƙarya suke cikin da'awarsu cewa sun shaida a cikin zukatansu kai manzon Allah ne اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون sun sanya rantsa-rantsan da suke yi a kan sun yi imani ya zamo musu kariya daga kisa da kuma a wurin yaƙi kuma sun kawar da mutane ga barin yin imani ta hanyar abin da suke yadawa a cikin mutane na shakku da shaci faɗi tabbas abin da suke aiwatarwa na munafunci da rantsuwar ƙarya ya yi muni ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون wannan ya faru ne saboda sun yi imani ne a munafunci imanin bai shiga zukatansu ba sannan kuma suka kafircewa Allah a ɓoye don haka sai Allah ya rufe zukatansu saboda kafircinsu imani baya shiga cikinsu saboda wannan rufin da Allah ya sanya akan zukatansu sai ya zama ba sa fahimtar abin da shiryarsu take ciki da amfaninsu وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون idan ka gansu sai jikinsu da kamanninsu ya baka sha'awa saboda abin da suke ciki na kwarjini da jin daɗi idan kuma suka yi magana sai ka saurare su saboda fasahar zance da suke da ita kai ka ce ya manzon Allah idan suna majalisinka wasu katako ne da aka jingire su ba sa fahimtar komai ba sa kiyaye komai suna zaton duk wata murya a kansu take saboda tsoro waɗannan su ne makiya na hakika ka kiyaye su ya kai wannan manzo kada su yaɗa sirrinka ko su yi maka Allah ya tsine masu ta yaya ake kawar da su daga imani duk da bayyanar dalilansu da fitowar hujjojinsu. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون idan aka ce ma waɗannan kafirai ku zo wurin manzon Allah kuna masu ba shi uzuri akan abin da kuka yi zai nema muku gafarar zunubanku a wurin Allah sai kaga sun karkatar da kawunansu saboda izgili da tsokana kuma sai kaga sun ba da baya daga abin da aka umarce su da shi suna masu yin girman kai ga karɓar gaskiya da sun kuya mata سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين يا wannan manzo ka nema musu gafara da rashin nema musu gafara duk ɗaya ne Allah ba zai gafarta musu zunubansu ba hakika Allah baya yi ma waɗanda ba sa yi masa biyayya muwafuka haka ma waɗanda suke ci gaba da sabansa هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون سوني ما cewa kada ku ciyar da dukiyarku ga mutanen da suke wurin manzon Allah na daga talakawa da ‘yan ƙauyi waɗanda suke kewaye da Madina har sai sun watse daga wajensa, to taskar da take cikin mai da taskar ƙasai duk na Allah ne. Shi kaɗai yana azurta wanda ya ga dama daga cikin bayansa da ita, sai dai munafukai ba su san cewa taskar arziki a hannun Allah maɗaukakin sarki take ba, يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون shugabansu abdullahi dan ubayyu yana cewa idan muka koma garin madina masu ɗaukaka yana nufin shi da mutanensa za su fitar da makaskanta yana nufin Muhammad da sahabbansa daga cikin Madina to su sani ɗaukaka ta Allah ce da manzansa da muminai ba ta Abdullahi ɗan Ubayyu da sahabbansa ba ce sai dai munafukai ba su san ɗaukaka ta Allah ce da manzansa da muminai ba yayin da Allah ya bayyana irin yadda munafukai suke ruwar ciyar da dukiyoyinsu akan tafarkin Allah sai Allah ya tsawatar wa muminai akan haka ya umarce su da ciyarwa akan tafarkinsa ya ce يا ايها الذين la لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki da shari'arsa kada dukiyarku ko ‘ya'yanku su shagaltar da ku gabarin sallah ko waninta daga cikin farallan musulunci duk wanda dukiyarsa ko ‘ya'yansa suka shagaltar da shi daga barin abin da Allah ya wajabta masa na sallah da kuma waninta to waɗannan su ne waɗanda suka yi asara da gaske sun yi asarar kansu da iyalansu a ranar alkiyama وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku na dukiya tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku sai ya rika cewa ubangijinsa ya ubangiji ina ma dai ka ɗan jinkirta min zuwa wani lokaci kaɗan in yi sadaka da dukiyata a tafarkin Allah kuma in kasance daga cikin bayin Allah na gari waɗanda ayyukansu suka zama na gari. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون Allah mai tsarki baya jinkirta ma wata rai idan ajalinta ya zo, rayuwarta ta ƙare. Allah masani ne mai ba da labari ga abin da bayansa suka kasance suna aikatawa babu abin da yake buyar masa a cikin ayyukansu kuma zai yi musu sakayya a kai idan alheri suka aikata za su gani kuma idan sharri suka aikata shi ma za su gani